wanda yi didi da sha tara ko ga watan tara miladiya 2021 barkanmu da saduwa a ci gaba da karatun littafin mu na tauhidi littafin abu sa'id abu abdullahi abinda abu abdullahi Muhammadu bin sa'id rasulan mai suna la ilaha illallah wadda idan ba a manta ba a makon da ya gabata malam ya kawo mana maganin Sheikh Salih alfauzan fauzan dangane da ƙungiyoyi waɗanda suka kuskure ma'anar La'ilaha illallah kowa ya ba da ma'anar abinda yake ɗauka ita ce ma'anar La'ilaha illallah to yau za mu tashi tafsiru ahli sunnati wal jama'a menene ma'anar la ilaha illallah a wurin ahli sunna wal jama'a ahli sunna wal jama'a kamar yadda muka sani su ne waɗanda suka kasance akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance da sahabbansa na abin da ya shafi aƙida ko aiki ahalus sunna su ne jama'a waɗanda suke tsaka-tsakiya la ifrata wala tafriyat yawa ba su wuce gona da iri ba kuma ba su yi sakaci ba yawa ba su wuce gona da iri ba a duk mararsu kuma ba su yi sakaci ta yadda za su yi wa abubuwa rukon sakai nan kashi ba so za mu ji menene ma'anar lailaha illallah ma'ana ha la ma'abuda bi haqqin illallah. ma'anan kalmar la ilaha illallah idan ka ce la ilaha illallah ma'ananta babu abin bautawa da gaskiya face Allah li'anna ma'abudati kafira domin ababen da ake bautawa suna da yawa abubuwan da ake bauta suna da yawa walakin ma'abuda bi haqqin wallahu wahda amma abin da ake bautawa da gaskiya da cancanta shine Allah shi kaɗansa duk wanda aka bautawa ba an bauta mai ba ne a bisa ya cancanci a bauta mai yawa shi sa Allah ya ce in hiya illa asma'an samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min yawa duk wanda kuke bauta kuke rada musu suna ku bauta ma waye ku rike wani ku rike sunaye ne sunaye ne ra'ayi ne kawai tunda yanzu idan na ga dama sai in ci garin kwaki ka tambaye ni ka ce me kaci in ce shinkafa suna ne ka ci ganyen latas wani ya ce shi shuwaka kayi ci asma sunaye ne to amma idan aka zo aka bincika to a nan ne za a gane hakikanin waye ci shinkafa waye ci gari da aka duk wanda aka bautawa ba Allah ba suna ne wadda ka ga galibin waɗanda suke bautan wani Allah su suke raɗawa abin suna shi shi wanda ake bauta shi bai iya tunkuɗe wa kansa cuta balle ya ja wa kansa amfani amma kuma tare da haka mutum da hankalinsa kuma ya riƙe shi a matsayin abin bauta da haka ababen bauta suna da yawa amma abin bauta da gaskiya shine Allah wa ma siwahu fa ibadatuhu batila duk abin ba Allah ba bautansa rusasshe ne lalatacce ne kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yace zalika bi anna Allahu wal haq Allah shine al shine gaskiya wa anna ma yad'una lalle abin da suke kira min dunihi koma bayan Allah duk wani abin da suka bautawa ba Allah ba huwal batil shine ƙarya yau ba ma ce maka ƙarya ba shi ne ƙarya in kana neman asalin ƙarya kana neman tubalin toka to a bauta ma wanda ba Allah ba mutum ya kama kafar wala wa anna Allah huwa aliyul kabir kuma Allah shine madaukaki mai girma malai ce fala ilaha illallah nafiyun wa isbatun ita kalmar la ilaha illallah tana da rukuni ne guda biyu nafyun korewa wa isbatun da tabbatarwa idan ka ce la ilaha ka kore duk wani abin da ake bautawa a duniyan nan sai ka dawo ka tabbatar da bauta ga Allah ka ce illallahu malin yace nafiyun wa isbatun nafiyul ilahiyyati amma siwallahi azzawajal idan ka ce la ilaha ilaha ka kore bauta daga barin duk wanda ba Allah ba minal mursalina na daga ainihin wato manzannai hatta muhammadin sallallahu alaihi wasa kai har annabi muhammadu dan annabi muhammadu ba Allah bane ba da haka bai cancanci abota masa ba wa min al mala'ika a mala'iku ka kora kowa hatta jibrila har mala'ika jibrilu dan shi ma halittarsa aka yi bawa ne na Allah aikin da ya samu darajan da ya samu waye bashi to kenan ashe bawa ne shi ma bai da ta cewa sai abin da mahaliccinsa ya dora shi kai ko ya umarce shi ya ce fadlan ballantana an ghairihi ma min al'ambiya wasu wasu nan cikin annabawa wa salihina da ainihin wato salihan bayi kenan idan ya zama na hatta annabi sallallahu alaihi wasallama bai cancanci abauta mai ba idan ya zama na duk da girma irin na mala'ika jibrilu bai cancanci abauta mai ba to waye mai girmansa a cikin mala'iku in ka kalli halitta gaba ɗaya waye mai darajansa waye mai falalansa sama da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a allah to idan ya zama da su kansu ba su cancanci abauta musu ba min babi aula a matsayinka na mai hankali ka hararo duk wanda ba su ba shi ma bai cancanci abauta musu ba kun fahimci bayanin malam ko wa ithbatu halillahi azza wa jalla tabbatar da ita ga Allah madaukakin sarki wa kalimatu taqwa kalmar la ilaha illallah ita ce kalmar taqawa da Allah madaukakin sarki ke cewa ah, menene summa anzalallahu sakinatahu ala rasuli wa alal wa alzamahum to kalmar la ilaha illallah ana kiranta da kalimatu a taqwa wa asasu tauhid ita ce ginshikin tauhidi ita ce harsashin tauhidi ita ce cibiyar tauhidi wal'urwatul wuthqa ita ce igiyan nan mai kwari wanda duk ya riko da ita to in Allah ya daba zai faɗi ba kalimatu la ilaha illallah kalmar la ilaha illallah dallat ala jami'i a ƙasa mai tauhidi ita kaɗanta ta ƙunshi dukkan kashe-kashen tauhidi muna da tauhidi kashi uku ko tauhidin rububiyya da tauhidi uluhiya da tauhid al'asma wa sifat duk mutumin da ya tabbatar da tauhidin rububiya to dole ya tabbatar da tauhidin uluhiya. duk wanda ko zai tabbatarwa da Allah uluhiya to kuma dole zai tabbatarwa da Allah rububiya. shi ko na ukun asma'u sifat ya kunshe su dukansu domin ba yanda za a yi a samu zati kuma bai da suna sai dai a duniyan babu ko ko a duniyan marasa hankali shi yasa za mu ga ubangiji maɗaukakin sarki yana yawan bayanan tauhidin rububiya wadda a ciki zai nuna maka akwai yana bayanin uluhiya amma a ciki ya ƙunshi tauhidin rububiya saboda me ba wanda ya cancanci a bauta mai sai wanda yake banta da halitta sai wanda yake banta da arziki sai wanda yake banta da rayuwarwa shi wanda yake banta da kashewa sai wanda yake banta da fitar da tsirrai to wanda yake wannan aikin lallai hankali lafiyayye ya cancanci kuma ya bautata masa shi kaɗai. kenan ashe abin da zai sa a bauta ma wani to ya kamata a ce yana iya halitta shi sa za mu ga a cikin sunan Allah akwai alkhaliku wanda daga cikin aikin Allah akwai mai alkhalku halitta ina fata kuna fahimta da kyau to malin ya ci gaba da cewa dalil ala jami'a qasamin tauhid allati dhakaraha ahlus sunnati wal jamaa wadda ahlus sunna sun yi bayani ko suka yi abin nan suka ambace su a cikin bayanai ala hadhan nahwi a bisa wannan misali da malin ya ce bari ya kawo mana dalalatu alal uluhiyya hujja dalili da ke tabbatar da uluhiyya a cikin la'ilaha ilaha illallah li'anna ma'anaha domin ma'ananta annahu la mustahiqqa lil ibadati illallahu ta'ala yadda lamari yake la mustahiqqa ibada ba wanda ya cancanci bauta illallahu ta'ala face Allah shi kaɗansa fala ilaha idan ka ce la ilaha ma'ana babu abin bautawa na fatistihiqaqal ubudiyyati to wannan kalma ta kore cancantuwar bauta amma su wallahi daga barin duk wanda ba Allah ba in ka ce la ilaha ta kore cancantuwar bauta ga barin duk wanda ba Allah ba sai ka ce illallah asbat jami'a anwa'il ibadati lillahi wahdahu la sharika wannan kalman illallah ta tabbatar da dukkan nau'o'in ibada daga sani ga Allah shi kaɗansa yadda ta kore sai kuma ta tabbatar wa da Allah dukkan nau'o'in ibada shi sa wato 'yan uwa ba faɗin la'ilaha illallahu ba da ka ce la'ilaha illallahu ka santa ka san mai ta ai kafiran da annabi ya rayu da su su abu su waye sun san ma'anar sun san ma'anar shi Allah ce innahum kanu idza qila lahum lailaha ilaha illallah yastakbirun yastakbirun saboda sun san ma'ananta to ba abin bakin ciki yanzu ga wani ya musulunta kila ma yana da awan shi musulmi ne amma wallahi abun mamaki bai san me ma'anan la ilaha illallah ba rashin sanin ma'ananta ya sa mutum yake shirka rashin sanin ma'ananta ya sa musulmi a yau yake tsafi rashin sanin ma'ananta ya sa musulmi yake jin cewa akwai wani mai ta cewa a rayuwarsa ba Allah ba ko sama da Allah daga ran da ka fahimci hakikanin ma'anan la ilaha illallah wallahi malam miƙe kafanka ba abin da halitta ta isa ta yi da kai wallahi sai abin da ubangijin halitta ya so ya fara da kai ina fata kun fahimta da kyau tauhidin rububiyya tauhidin rububiyya kuwa ma'ananta infiradullahi ta'ala shine kadaituwar Allah bi khasa'isir rububiyya da dukkan abinda rububiyya take banta da shi ma'anar rububiya daman shine ta Allah da ayyukansa aikin da ba mai yi sai shi wa qad dallat kalimatu la ilaha illallah kalmar la ilaha illallah wannan kalman tana nuna mana ko tana shiryatar da mu ala tauhidin rububiyya a bisa tauhidin rububiyya ala sabili tadammun in muka kalle shi fuskan abin da ta kunsa don ba yadda za a yi ka keɓance Allah da bauta lallai sai don wani dalili da ke tabbatar da cewa eh Allah shi ya cancanci ya cancanci abotata masa fa tauhidul uluhiyya haka shi tauhidul uluhiyya mutadamminun li tauhidir rububiyya shi ma ya kunshi cike yake da ma'anar Tauhidin rububiyya wa dalika saboda li'annahu la yastahiqu an yufrada bil ibada domin bai cancanci a kadaita shi da bauta ba illa man kana munfaridan bin rububiyya sai wanda kuma ya keɓanta shi kadai da halitta yawa wanda ashe kenan duk wanda za a bautawa to ya kamata a ce yana halitta ya halitta a ce ya kamata a ce yana da tasarrufi yanzu idan Allah maɗaukakin sarki ya ga dama sai ya ƙi kawo gari ya waye wasu injiniyoyi ne da za su kawo haske gobe idan Allah ya ga dama sai ya sa a yi ta ruwa a yi sati guda ruwa na sauka kuma ba wanda ya sai ce don menene in ya ga dama sai ya rike ruwa in ya ga dama sai a yi shuka sai ya hana shukan fita in ya ga dama sai ya hana bayi walwala kenan wanda ike wannan aikin lallai hankali lafiye ya zama wajibi gare shi ya kaɗe tashi da bauta da haka malin ya ce saboda baya cancanta an yi da bil ibada a keɓance shi a kaɗe tashi da bauta illa man kana don bin rububiya sai ga wanda ya kasance kuma ya kaɗaita da ainihin wato halitta kama ƙala ta'ala hal min khaliqin ghairullah shin akwai wani mahalicci ne da ba Allah ba ya yarzuqukum minas sama'i wal'ar da yake iya azurta ku daga sama da ƙasa banda Allah waye wannan kaga arziki aiki ne daga cikin mai aikin Allah da haka sai ya rufe ayin da cewa la ilaha illa dan a nuna maka da rububiya da uluhiyya duk wanda ya yadda da rububiya ma'ana ya yadda ya kadaita Allah da aikinsa to wannan yardan shi zai wajabta maka kuma ka kadaita Allah da mai ibada ina fata kun fahimta malin ya ci gaba da cewa fadallatil ayatu wannan aya sai ta nuna mana ala annahu la yastahiqu an yu'bada إلا المنفرد بالملك والرزق وغيرهما من أمور الربوبية wannan aya na abin da take shiryatar da mu shine lallai bai cancanta ba an yi uba da abauta masa illal munfaridu bil mulki sai wanda shine kadai ya kadaita da mulki war rizqi da azurtawa wa ghairihima min umuri rububiyya da dai sauran ayyukan da suka shafi ayyukan Allah shi yasa zaka ga Allah maɗaukakin sarki ya nuna wa halittansa gwanancewansa iyawarsa yanzu misali a nan unguwar idan akwai mai unguwa akwai abin da ike faruwa a cikin gidan mai unguwan shi kanshi mai unguwan bai sani ba amma Allah ya sani yanzu a wannan karamar hukuma akwai ciyaman abubuwa miliyan nawa suka faru daga safe zuwa yanzu wanda ciyaman din bai sani ba a jihar nan akwai gwamna abubuwa miliyan nawa suka faru daban-daban a lokaci ɗaya wanda gwamna ko tunaninsu ma bai bai ma san an yi ba amma Allah ya sani tun kafin abin ya sani eh, tun kafin abin ya faru saboda me saboda mulkin Allah mulki ne mutlak sakakken mulki bai da iyaka bai da kaidi ba abin da ike motsuwa ko ike faruwa ba a cikin sanin Allah ba madaukakin sarki kuma ka dubi yadda Allah ya jibanci azurta bayansa. subhanallah Allah abin tsoro abin girmama mun kwana a gidaddaji daban-daban mun tashi a lokuta daban-daban mun tafi wurin sana'o'inmu daban-daban wasu sun tafi aiki amma abin mamaki arzikin da ni na samu yau ba shi ka samu ba abincin da kai ka ci yau ba shi wancan ya ci ba kai a cikin gidanka ma a cikin iyalanka wanda kai ne oga kwata-kwata akwai abin da ɗanka ya samu yau kai kuma baka same shi ba saboda aiki ne na Allah shi ne wanda ya kaɗaita da arzirta bayansa Allah maɗaukakin sarki ya watsa arziki a cikin bayi shi ya sa jinkirin arziki kar ya sa ka nemi arziki ta hanyar tsiya-tsiya ba a yi wa Allah dole kuma wallahi Allah madaukakin sarki hakimun me yadda ya ga dama yanzu duk wanda aka bauta wa ba Allah ba aka kira shi kuma mutum ya samu arziki kar ka taba tunanin wannan abin ya fai bada arziki a'a shi Allah a yadda ya tsara zai baka ka kirawa ne sai ya baka tunda mutum dolo ne sai ya ɗauka wannan abin ne ba shi kuma wallahi tallahi arziki ne daga Allah ko da baka kira wannan abin ba a yadda ya tsara zai baka zai baka saboda haka wannan Allah shi ya cancanta musulmi ya yi imani da shi ya dogara da shi ya fawwala masa dukkan al'amuransa ka sani tun Allah bai yi duniya ba da shekara dubu ɗari biyar ya tsara duk abin da zai faru a duniya har wannan zaman da ka ga muna yi yanzu wallahi tun ba a yi duniya bai tsara amma da ni da kai ba mu san za mu yi wannan zaman ba a wasu shekaru da suka wuce nan gurin ba masallaci ba ne, ba a taba tunanin ya zama masallaci ba amma a ilimin Allah ya tsara akwai ran da zai zama masallaci kuma da lokaci yayi kawai sai ku kai to wannan Allah shi ya cancanta a kadaita shi da bauta da aka fa kalimatu tauhidi kalman tauhidi tadullu ala tauhidin rububiyyati bitadammun lalle kalma ce wadda take nuni a bisa tauhidi na kaɗaita Allah da ayyukansa bit zamani kuma ta kunshi kaɗaita Allah da ainihin bauta sai tauhidu al-asma'i was sifati li'anna ithbata wujudillahi asla domin tabbatar da samuwar Allah tabbatar da cewa akwai Allah tun asali yarda da cewa akwai Allah wa ifraduhu bil ibada subhana da kaɗai ta kuma allan da bauta yu'addu ithbatan li asma'i wa sifatihi to wannan ana kirga shi ithbatan li asma'ihi a babin tabbatarwa da Allah sunayensa da sifofinsa ma'ana yadda da kai cewa akwai mahalicci Allah wanda yake banta da halitta da kaza da kaza har kake bauta mai to wannan shi kansa yadda da wannan abin da kai yu'addu ithbatun li asma'i wa sifatihi ana kirga shi a matsayin ka tabbatarwa da Allah sunayensa da sifofinsa wa zalika saboda li'annahu la yutasawwaru wujudu dhatin duna asma'i wa sifat domin abu ne da hankali ba zai suranta ba abu ne da hankali ba zai hararo ba wujudu zatin a ce ga wani zati duna asma'i wa sifat kuma abin wai bai da suna bai da sifa ka yadda akwai abin amma abin bai da suna me sunan shi oho a duniyar hankali ba hankali ba zai da wannan abin ba li'anna hadha la yasihhu domin wani abu ne da ba zai yiwu ba illa fi haqqil mumtani'ati wal ma'dudat sai a haƙƙin abin da daman ba mai yiwuwa bane abin da daman babu to dama babu ai sunanta babu to dama abin da babu ya za ka yi ka samu ya za yi ka faɗi sunansa shi yasa Allah maɗaukakin sarki kana saninsa ne da sunayensa da sifofinsa da ayyukansa ko ba haka ba shi yasa kai baka isa ka raɗa masa suna ba yawa ba wanda ya sai a Allah suna yawa saboda ya za ka yi ka raɗawa abin da kai baka san shi ba sai ta alamominsa so alamar Allah ke tabbatar maka da waye Allah maɗaukakin sarki wanda Allah ya ce wa fi anfusikum hatta a kankin kanku in ka kalla ka san akwai aya da ke nuna maka cewa lallai akwai wani mahalicci mai suna Allah ina fata kun fahimta malin ya ce wa ƙanina sa shaikhul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala ala dalalati kalimatin tauhidi ala jami'i anwa'i tauhidi malin ibn taimiyya ya nassanta a bisa dalalati kalimatu tauhid abinda kalman tauhidi ke nuni ala jami'i anwa'i tauhid wato kalmar la ilaha illallah tana nuni akan dukkan nau'o'a na tauhidi faƙale yake cewa wa shahadatu Allah ilaha illallah shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah fiha al-ilahiyatu wa hiya al-usulu wato tabbatar da wannan kalmar to ta kunshi bautar Allah wadda su ne tushen tauhidin nan guda uku Tauhidin rububiyya wa tauhidul uluhiya wa tauhidul asma'i wa sifati wa hadhihi al-usulu thalathatu wa'annan tushe guda uku tauhidin rububiyya da tauhidul uluhiya da tauhidul asma'i wa sifat wayannan kalmomi ta duru alaiha a rusul dukkan manzanni da ka sani Allah ya turo da addini addinin su na kai komo ne akan wannan duk annabin da ka sani Allah ya turo tun daga kan annabi Nuhu alaihi salatu wassalam har zuwa na ƙarshen su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa'azin su da'awar su taduru alaiha suna kai komo ne alaiha akan wannan tushe guda uku wato adiyanur rusul addinan manzanni akan su take kai komo wa ma'unzila ilaihim duk littattafan da aka saukar musu akan wannan take kai komo wahiyar usulul kibaru su ne manya-manyan tushen addini allati dallat alaiha wadda ta aini wato take shiryatarwa akai wa shahidat bihal uqulu wal fitru kuma hankali da ɗabi'a lafiyayye shi da kansa ya tabbatar da wannan wa hadhihi al-kalimatu tayyiba laha shurutun wannan kalma mai kyau mai tsarki mai daɗi. kalmatu tayyiba da Allah ya ce alam kai kaifa daraba Allah mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha tabitun, wa farwa sama wanda ita ce la ilaha illallah wannan kalma tana da sharuɗuɗa ta ba faɗin la ilaha illallahu ba kowa ya yadda sallah na da sharaɗi alwala na da sharaɗi to haka imani yana da sharuɗuɗa ba wai kawai na yi imani ba ba wai kawai na faɗi lailaha illallahu ba lailaha illallahu idan ba baka santa ka santa ya kai musulmi kada ya zamanto yi zuwan baban giwa yi zuwan zomo ba ka san me ya kawo ka duniya ba dabba ta fi ka sanin haƙiƙanin ma'anar rayuwar duniya wallahi yan uwa faɗin la ilaha illallahu idan baka santa ba faɗin ta ba zai amfane ka gobe kiyama a gaban Allah ba da haka malin ya ce wa hadhihi kalimatu tayyiba wannan kalma kyakkyawa laha shurutun tana da sharuɗɗuɗa labudda min tahsili shurutiha dole sharuɗɗuɗanta su tabbata hatta tanfa'a qailaha sannan ta amfani mai faɗinta wa hadhihi shurutu zakaraha shaykhu hafizu hakami fi al-usul malam hakam al-habin um, uh, malam al-hafiz hakam uh, uh, al-hakami ya faɗa a cikin littafin wato sallamul usul wato qabul sharhi na abin usul a juz'i na farko ga lamba malam ya bamu ya waƙe abin a waƙe ya ce man ƙalaha mu'taqidan ma'anaha wa kana amilan bi muqtadaha fil qawli wal fi'li wa mata mu'mina yub'athu yawm al hashr najin amina fa inna ma'anaha alladhi alayhi دلت يقينا وهدت إليه أن bil بالحق ilahun yu'badu إلا الإله الواحد المتفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشرك والنذير وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الواي حقا وردت فإنه إن لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها والعلم واليقين والقبول والانقياد fadiri ma aqulu والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب yace man qalaha wanda ya faɗi kalmar la ilaha illallah mu'taqidan ma'anaha yana mai ƙudirce ma'anan kalmar ba kalmar ba a'a me ta ƙunsa sanda ka ce la ilaha illallah me ma'anarta me ta kunsa me ta ke nufi wa kana amilan kuma ya kasance ya yi aiki bi muqtadaha da abin da kalman ta kunsa ehe ku lura da wannan bayanin me kalmar ma'ananta ya kunsa ka fahimci wannan sannan da ka fahimci wannan kuma ana bukatan ka yi mai aiki da abin da kalman ta ƙunsa fil wal fi'ili a cikin zancenka a cikin ayyukanka wa mata mu'mina kenan ko da mutum ya fahimci ma'ananta amma kuma bai yi aiki da abin da ta ƙunsa ba ya ce shi musulmi ne amma yana shirka da Allah ya ce shi musulmi ne amma duk wani abin da ke warware ma'ananta a kai yake aka yi rashin sa'a kuma ya mutu a kishiyar haka to kaga wanda ya samu matsala shi ya sa ya ce dole sai mutum ya fahimci ma'anar ya yi aiki da abin da ma'anar ta kunsa a wurin zance a wurin aiki wa mata mumina kuma ya mutu yana da imani to wannan yi yub'athu yawmal na najin amina a ranar da Allah ke tattara bayansa a filin alkiyama afu. za a tada shi daga kabarinsa najin amina yana mai kubuta daga azabar Allah amina yana mai zamantowa amintacce daga ainihin wato fadawa cikin bala'i fa inna ma'anaha alladhi dal aw fa inna ma'anaha alladhi alayhi dallat yaqinan wa ilaihi. ilayhi saboda ma'anar la ilaha illallah wadda take nuni akai take bayani akai wadda yaƙini na imani suka tabbatu a kai laisa bil haqqi ilahun ya ubadu ma'ananta shine babu wani abin bautawa da gaskiya da za a bautawa in ba Allah ba illallahul wahidul mutafarridu face Allah wanda ike makaɗaici a zatinsa a sunayensa a rububiyarsa a komai nashi ba wanda ya kama da shi a komai a sama ko a ƙasa almutafarrid wanda ya kaɗaita bil shi ya kaɗaita da halitta duk wani halitta da ka gani a duniya Allah maɗaukakin sarki ya halice shi wani riziki duk wani arziki da ka gani a duniya Allah ya kawo shi Allah ya ba wanda ya ga dama wa da tadbiri da jujjuya al'amura ana damuna a koma zafi ana fari a koma ruwa ana cikin lafiya a koma rashin lafiya ana cikin natsuwa a koma cikin tsoro Allah shi yake wannan aikin jalla ani shariki wan nadhiri ya girmama shine jalla ya girmama Allah madaukakin sarki ani shariki wallahi daga abokin tarayya ba wanda yake tarayya da Allah ko mala'ika ko aljanu ko mutane ko wasu dabbobi Allah bai buƙatan wani abokin tarayya shi yasa ya ce lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wannan ziri Allah ya keɓanta ya tsarkaka ya girmama daga barin ainihin wato kishiya ko mataimaki wa bi shurutin sab'atin qad quyyadat ita la ilaha illallah tana da sharuɗoɗa guda bakwai da aka yi mata wegi e akwai weji yawa in ba weji to za a gangara yawa idan uwar garke ta ratse dole garke ya ratse har su taka kaya ya ki kirji kana jin hausa ka sa abin da na faɗa ko eh idan uwar garke ta ratse to dole garken ya ratse to daga nan ba sai su taka kaya har ya soki kirji an samu matsala kenan to la ilaha illallah tana da wasu wato manya-manyan wato waji wanda in ka a matsayinka na musulmi idan baka sa ka tattare ba to birkin zai iya kwacewa daga nan kuma sai kaga ka tsinci kanka cikin shirka da Allah ka tsinci kanka cikin wasu ababe da yawa wanda rashin fahimtar waɗannan ababe shine ya jefa al'umma a halin da take ciki a yau din nan malin ya ci gaba da cewa wa fi nususul wahyi haqqan waradat wadda wa'annan sharuɗoɗa sun zo a cikin nassoshi na Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da gaskiya kamar yadda suka zo fa innahu lam yantafi qailuha mai faɗin la ilaha illallah faɗin sa ba za ta amfane shi ba bin nutqi dan kawai ya faɗa da baki illa haythu yastakmiluha sai idan ya cika sharuɗoɗinta da take tattare da su to ga sharuɗin nan wanda shine karatun da za mu yi na farko wal ilmu yace ilimi kasanta wal yaqinu sakankancewa wal qabul karba karbuwa karban abin da kalmar ta zo da shi ka santa sannan kana da yaƙini yaƙini na yankan shakku sannan kuma kana ainihin wato bi wal qabul ka karba abin da kalmar ta zo da shi ta zo da sallah ta zo da azumi ta zo da ayi gaskiya ta zo da a rike amana ta zo da ayi kaza ta zo da ayi kaza sanan walin qiyadu da jawuwa zuwa ga inda ta ja ka yawa ta ce tsaya-tsaya zauna-zauna bari-bari isalla-isalla kau da ido kau da ido kaji kaji karkaji karkaji kai wallahi tallahi karka ɗauka abin nan ne, wallahi akwai matsala sai mun shiga za ka gani da haka mala ce fadari ma a Kulu kai mai karanta wannan littafi yana da kyau ka san fa abin da ke faɗa maka sannan wasiriku gaskiya wal ikhlasu ikhlasi wal muhabba so da ƙaunan wannan kalma waffaqaka Allahu lima ahabba ina maka addu'a Allah ya datar da kai ga abin da Allah yake so ku ya kuri mu karasa mun zo karshe wa hadha wa qad quyidat hadhihi al kalimatu tayyiba bi quyudin thiqal malin yace wannan kalma ta la ilaha illallah an ɗaure ta da wasu irin igiyoyi masu nauyin gaske an mata weji weji mai nauyin gaske hiya athqalu ala man adallahu Allahu min aljibal wannan igiyoyi da wannan weji wallahi ya fi nauyi fiye da dutse amma ga wanda Allah ya ɓadda shi wa ashaqqu alaihi hamluha min as-salasil wal aghlal ɗaukan ma'anar la ilaha illallah da aiki da la ilaha illallah ta fi tsanani akan wanda Allah ya batar da shi fiye da a ɗora masa mari fiye da a ɗora masa sarƙoƙi amma man Allah wahada amma wanda Allah ya mai gamdagatar ya shiryatar da shi wa yassara lahu subulan naja Allah ya sauƙaƙe mai hanyar tsira waja'ala hawahu Allah ya taimake shi ya mai da san zuciyansa ta ba'allima ja'a bihi rasuluhu wato ya mai da san zuciyarsa ga abin da annabi ya zo da shi yawa duk abin da annabi ya zo da shi to yana bi ko da a ransa inda so samu ne ba haka yi so ba amma tun da annabi ya ce kaza ya yadda na shi na annabin za a yi to ga wanda Allah ya taimake shi fahiya ashalu alaihi to za ga wannan kalma ta fi komai sauki gare shi wa aladhu ladaihi min al'azbi zulala kuma wallahi wannan kalma ta fi mai ruwan daɗi sauƙin hadiya al'azubu zulal ruwan daɗi ake cewa ko ruwan da ake sha shi ne al'azubu zulal ma'ana ruwa mai daɗi ruwa mai sauƙin hadiya to wannan kalmar la'ila illallahu ta fi mai sauƙi fiye da ruwan daɗi malin ya ce wala ajaba babu mamaki fa wasiyatullahi ta'ala li ibadihi wasiyar da Allah ya yi wa bayansa hiya kalimatu tauhidi ita ce wannan kalma ta tauhidi alfariqatu bainal kufri wal islami wanda ita ta rabe tsakanin kafirci da musulunci qala Allah ta'ala Allah madaukaki yace shara'a lakum min ad Allah ya shar'anta muku addini ma wasa bihi nuhan irin addinin da Allah ya yi wa annabi Nuhu wasulci da shi wallazi auhayna ilaika irin addinin da Allah ya yi wa annabi Muhammadu wahayinsa wa ma wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa irin abin da Allah ya wasulci da shi ga annabi Ibrahim da annabi Musa da annabi Isa mecece wasiyar mecece addinin an aqimu dina ku da addini wala tafarraqu fi kada ku rarraba a ciki ashe kenan inda musulmai za su fahimci la ilaha illallah to rarraba za ta kama gabanta me ya kawo rarraba shine kowa ya ɗauki nashi a gani na da shi zai bauta wa Allah fahimta ta ita ce daidai ba tare da yana da wani magabaci akan wannan fahimtar tashi ba shi sa wato 'Yan uwa duk rigima da ke tsakanin musulmai wallahi tallahi mun ga dama ne batawa kanmu lokaci duk abin da ka faɗa to ya kamata a tambaye ka a magabata wa ya fara fahimtan abin da kai yanzu ka fahimta saboda kafin ka karanta qur'ani sun riga ka kafin ka ga ayar sun riga ka kafin ka san hadisin sun riga ka kuma sun yi aiki da ita to suya suka fahimta amma ba za ka zo kawai ka ce ai a ganin wane ko kuma ni wannan fahimta ta ce sai mu ce Allah ya saka da alheri a je ka ga fahimtan da magabata suka fahimci ayar so da ni da kai mun yadda sun fi mu falala sun fi mu tsoron Allah in muna san tsira me zai hana ba za mu bi su ba inda kowa zai aje sararsa wallahi za a ci nasara duniya da lahira so yan uwa akwai fa karatu a littafin nan akwai kurunkusuwa dan na gana har shi mai karanta littafin littafin fa bai kyale shi ba yawa ballanta na kai da kake sauraro ballanta kuma kai da baka da irin wannan fahimtar